a takaice abin da za mu ce sai mu ce zamanin da muke ɗalibtan ilimi kuma ana yaƙin duniya ba a ƙare ba 1945 aka ƙare yaƙin duniya muna cikin halkan karatu a gaban mal wani jirgin sama ƙarami ya girma ya wuce ashe jirgin saman nan na british ne yana zubar da takaddodi da aka zana harafin zin da jan inki yana minin victory ai nasara mafi yawan mutane jahilai ca suke fifa money ne sai aka je aka ta kwasa ana kokowa da juna sai daga baya bayyana ga mutane ba kuɗi ba ne notice ne ko mu ce wani takarda ne na bushara zin da aka zana na an zana shi da abin ga eh, inkija eh, red ink da shi aka zana haka yana meaning victory ai bi ma'ana nasara to wannan zamanin duk muna cikin halkan karatu to abin da Allah ya keɓanci malam da shi malam ba abin da ya dame shi da ya kai ilimi yana daga cikin abin da malam ke munna da shi an ka kawo goro ka bashi to ni kawo goro ina ni samun goro ɗakin liman imam amma ni ban cin goro a lokaci ina zaɓo nan goro saboda malam ana nan ana nan an na makaranta malam ya tada kai yana riga ne zuwa shi ya zo kuma shi musamman domin karana. To da ya ganni sai murmushi, murmushin nan na munnan abin da yake so in kawo mana da ya ganni ya san na kawo Rana ɗaya sai na manta ban kawo ma malam gobe. Ina ta gudu, ina tafiya, ina tuntuɓe, ina duba na late. da karatu ya kai inda za a tsaya sai malam ya tashi ya ba mu waje mu ɗan shakata malam ya shiga gida dama ƙofan gidan shi ne ake halka karatu malam da gafara na ka ce malam don duniya ke kallo ba su fahimta eh malam abdu ɗan tano malam sunan shi abdullahi sunan mahaifin shi sala garin da ya fito ana ce wajen tanu ƙauye ne cikin kano to da malam ya ganni sai murmushi murmushin shi na munna ne na zo mai da abin da na saba zuwa ma al'asafi shadi wallahi ran nan ban kawo goro <laughs> saboda sauri ina saurin iso makaranta kar karatu ya wuce sai ne mantuwa malam kuma da ya gani shi sai ya ɗauka na kawo da karatu ya kai wajen tsayawa malam ya ɗaga ya shiga tida mu ya ba mu fili mu shakata kamin ya sake fito sai malam ya ce rashad aina dambul <laughs> kalman aina dambul na shi kai na yi haka ma ki ita da A ah, abin ya dame ni kwarai na ce na san yadda zan yi shi na sa hannu cikin addihu shi na yi katari a ko kwens kwens mm-hmm. nan an zana number 3 na silba ne na azurfa wato bi ma'ana kobo ko mu ce fesuwa uku ke shirke malam la'alla bakin titin gaba a rasa irin taba ta nan goro wanda gawo-gawo ke kasawa suna sayarwa da malam ya anshi 3 ba a daɗe ba shi ya komo da ya komo ina duban malam ya kwaso ba ta mm. ai malam ya manta da maganan goro malam ya je ya sayi wani pencil pencil nan an gana mishi hb irin ah! malam ya an shi miss brat mm. abin fake pencil mm. shi sa pencil da ya murɗa ya murɗa fensu ya fito da baki na ruwa malam da ya buɗe littafin shi yana rubuta wani sharhi da malam ya yi imla'in shi ya ɗauka da ka don kar ya manta shi ta rubuta shari'a malam har wa yau fa ya nema ilimin hidima ka ga wannan kuɗi ya manta da maganin goro ya je ya sai abin rubutu ya rubuta wannan shari'a to daga nan na ce wanga ɗan talikin ga Allah ne min ilhamin gane haka wata rana ya zama wani abu da kyar za ka samu wanda ya yi ma ilimi ilimin haka to gashi abin ya tabbata yanzu matsayin da da Allah ya ba malam min Allah ilaihi la min gairi duk wanda ya ga malam in je so shi ya so shi son nan ya yi ma mai shi amfani duniya da lahira a inda malam yake nan duk abin da ya sa ma albarka mutum ne ko wani abu ne to abin ya yi albarka samun mutane irin wa'annan ba mu ce ba su ba Allah yana da bayin shi amma saboda kishin ubangiji ga bayin shi na kirki ya ɓoye su gabarin sanin mutane ana ganin su ma ba a san bayin Allah ne na ɓoye ba don haka Allah ya bar mu na mara Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi natsuwa cikin idar da addinin Allah dama hadisi ya ce ma'u warasatul anbiya fa innal anbiya لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر ثم to malam cikin ulama'u ورثوا الارض يعني da muka je muka ga masallaci da malam ya gina amma labarin masallacin ga tun ba yau amma yanda na dauki suran masallacin a cikin kaina da na je she na samu masallacin ya wuce yadda na so ba wani mai iya saka ma malam kan wannan aiki she Allah haliku samawati wala Allah ya saka ma malam kuma waɗanda suka yi mai biyayya da gaskiya Allah ya sa albarkan shi ya shafe Allah ya dawo muna da malam gwargwadon da Allah yake so. Allah ya sa rayuwan shi albarka ne ba ga akra kaɗai asalin inda yake ba ga ganar baki. Muna roƙo malam ya cika muna addu'a da wannan ƙaraman magana da muka tuna muka faɗe ta ga mutane. ba abin da zai haska maganan da namu da kyau shi addu'a mana mana a cika mana addu'a اللهم انت امرتنا بدعاء ووعدتنا باجابتك ودعونا كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا اللهم يا مدبر الاكوان بتدبيرك نبلنا كل خير ورشد وفلاح يا ميسر كل اسير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 اللهم اغفر لحينا وميتنا كبيرنا Salatu والسلام على رسول الله jama'a da su gan yau malam ya taso daga kasan kumashi ya zo wurin aminin shi ko kuwa ya zo wurin danwan shi ya zo wurin danwan shi da karatu to jama'a diwa da su gan wani irin shiri kiga gaba da aka gani ba wani announcement ba ta baji da aka ba minti kadan kawai an gan malam ya zo cikin kasan Accra bai yi wani na nan ya so da shi ma yana nan amma ba shi labari ba to wannan shi a ce abu ne da Allah ne aka Allah ya so malam ya dade ni da shi na yawan magana na mu chief imam yana bi ya samu ya zo ziyarar shi ba yau ba amma Allah ne bai ba malam iko ba to ina remember cikin february ina gana ni da malam mun yi magana muka yi magana da izu, da su alhaji Rafiq, da su papa angola da su a sarki miftawo da su alhaji musa kuromo duka baki da ya an zo aka ba malam labari da malam labidan ya zo mai visit amma wannan lokacin malam bai ji karfi ba to shi malam ya ce a dakatar da abin ina Allah ya so kenan amma wani rana da ikon Allah da mu samu lokaci a yi zo nan to shi dace na kuma komo Ghana to da na komo na zo na ba kuma malam labari malam kuma ya bani gaisuwa in yayi zo in ba chief imam na kuma zo na sayar da wannan gaisuwa to cikin magana shi na cin Allah ya yarda bayan layya in malam na da lokaci da mu samu lokaci mu zo wannan ziyara malam waya labi da duki wannan nauyin nan akan shi domin dalili malam ya ce ba abin yau bane mu lokacin ma wani bi mu ma ba a haife su ba tun lokacin da aka suka bar karatu har ma suka zo aka ba kakanmu chief imam chief imam shi bai taba samun lokaci ya zo ziyaran shi daga wannan gida ba bai taba yi ba amma kakanmu chief imam ya taba zuwa wurin malam ya ya gaisuwa kuma sun adu daga bawasi wurin rasuwa duka malam na bani labari wai amma yana sha'awa ya gan ya zo ya samu shi da shi sun samu irin wanga abu da muka yi yau to wurin no bai kai minti kadan ba ni da malam na zamne sai na buga call na kira dan wa jibril ina ce jibril me gabanin wannan ma jibril ya zo wurin rasuwa na alhaji isaka kwatako malam ya bashi sako na sadaka kudi wai ya zo ya annun malam malam yayi addu'a to amma malam bai zo wurin addu'a ba shi aka doki kudin ni aka bani shi na zo na sa annun malam to wurin na kira jibril ya dace jibril na kusa da malam ya bashi fon suka gaisa shi malam ya ce da mu zo maka ziyara da ikon Allah ba da dadewa ba shi ina ji a kunni na chief imam da kanshi na cewa da ya so aka kwarai mm-hmm. Allah ba da ikon to wurin suna ajiyewa shi na gan kaman abin ga very very important ne kan na gan suka yi suke dariyan ba wanda ya san gawon farko ba wanda ya san gobe to wurin shi na riga na yi maza na ce da jibril musan ina da mu yi malam ya zo ziyaran malam don ba abin yau bane malam kuma abin ya mai kamar wani aiki ne ke bidan ya zo bai samu ba shi yasa ina da mu yi musa date kawai ke jibril ya tambaye ni wani lokaci shi ce ah yau wani rana rana kan sai ce to ranar talata ce jibril ya gaya da kakanmu she mala ya ce shi ya yi radi ranar talata shi yasa kwana biyar kawai kenan muka yi muka decide one ba wani abu ne da muka decide kwana biyar ne Yonga, to wurin jibril na ce mai to ya gaya da malam ranar talata malam ya zo ne na kuma gaya da malam malam kuma ina gaya mai ce na talatan ya mai to ina aka yi kenan muka yi aka ce to malam ya hau fili ya zo daga nan to ganin mu nan da kuka gani ba wani ya kira malam ko a shi da shi ne suka yi fira suka dace da ni da malam da shi malam da jibril mu mutane fudun ga kawai muka yi wanga magana tukunnan na kira ga su alhaji rafiq da su sun gama su biyun ga da suka zama yaran malam wallahi jiya na gaya musu ce dai sarki miftahu shi na koro mai na komuru kuma da kuromo don su yaran malam ne da suke cikin kasan ga na kuma kira alhaji papa angola na koro mai ina kira wurin papa angola na zo ma wurin shi ne don na zo kira before ce ce mini ah bari ya kira mamu batun abinci ce fara kire-kire shi kenan dalilin ganin mu yau da kuka gan mu daga nan kenan insha Allah Allahu akbar. Malam da ya yi ya yi farha kwarai. Ehm, Allah kansa ya yi kishin samun wata rana ce sun yi saduwa irin wannan wannan saduwa. Na je kuma shi makofi na game da Sheikh Malam Rashad. Ya yi zance da ni ya tambaye ni batun malam. Sai na gan cikin muryansa akwai wani shauƙi mai zafi har ya bani sako na musamman in kawo malam ce malam wannan sakon ga naka na dauka na kawo in gaya malam na zo na gaya malam malam ya amshe kuma na duba fuskan malam don waɗannan dattawa guda biyu guda biyun nan akwai sirri tare da su sai mutum ya yi lura da su hmm. saboda hakan nan idan suna cikin karsashi suka duba fuskan su da kyau hmm. idan ba su cikin karsashi ka duba fuskan su da kyau murmushin su. kawacinsu maganansu duk karatu ne so da kanan kana kusa da su rijalun ne sai ka yi kulawa da su da kyau saboda haka irin wannan wannan zuwa mu a wurin mu da yara karatu muka dauka daga wurin nan manya guda biyu ne shekarun su ya je gaba hmm. amma cikin tafiyan su sun yi daidai da juna a wurin yanda su basu mai da duniya komai ba Allah sun ka rike samartakansu sun kiyaye rayuwarsu da kyau an tambi malam menene sirrin yawan shekarun shi da karfin da yake da shi har yau yana yan jarida sun dame mu suna neman wala muna kauce ma wannan tambaya <laughs> amma suna bin mu ko menene menene da farko malam ya ce hawai ah, fadala ne daga Allah amma na biyu ya ce wai yana tun yana karami ya duba rayuwarsa da kyau wannan karatu babbar karatu ya ba mu matasa kenan saboda shekaru wasu biyun ɗan nan hmm. yawan shekarunsu har yau kaifin hankalinsu yana nan suna tare da alkur'ani hmm. suna jan hadisai kamar yanzu aka samu su cikin cikin cikin kansu hmm. hankalinsu na nan suna yi su ba mu ishara saboda haka nan mu wurin mu godiyan Allah ne ya zama muna tare cikin farfajiya guda tare da su yannan albarkan da ke tare da su ya zama shine ne abinda abin da muke nema amma irin wannan zumunta da soyayya hmm. wannan haduwan haduwan zuciya ne ya ya wuci haduwa na jiki don akwai abin da ya jawo malam rashad da ya nuna shauki tun ba yau ba akwai abin da ke tunkuɗa shi wannan sayar wannan tunkuɗan nan mu ba mu san shi ba abin da ke sa malam kuma ke shaukin ya ce gashi ya zo sun samu saduwa na shigo da safen nan malam na ban na ga ina cikin farha Allahu akbar Allahu akbar shiga wurin malam malam na ban labari an je an je na aika a ja dauko malam Rashad Allahu akbar ce malam malam kai babban bako to malam na cikin karsashi farhansa duba huskansa da kyau sai ni tabbatar malam na cikin murna ina cikin murna Allahu akbar saboda saduwa na zuciya ne mu Allah ya ba mu karatu amin Allah ya sa mu tafiyansu amin albarkan da ke tare su Allah ya bamu Allah ya bamu biyayya Allah ya daidaita mu irin daidaitan da Allah ya ba su har suka kwashi wanga shekaru wanda bamu kai ba Allah ya bamu irin wannan fahimta mu yi tafiya irin nasu Allah Allah ya gada mana da irin Malam Sheikh Sheikh Malam Rashad ya yi maka yabo amma ba tare da kana zama wurin ba ya ga masallaci ya gan gyaran da an kai ya yawata mun kashe wurin makaranta ɗakinan karatu da irin abin da aka gina wa malum masu ku zamana daga daga ciki da wurin cin abincin almajirai da irin aminka abin da aka ajiye na wurin wutan lantarki na generator da an ka ajiye malam Sheikh Malam Rashad ya yi addu'a ya yi addu'a ya kasa kare addu'a. Allahu Akbar. Ya ambace ka da irin naka irin eh, fadala da irin abin da Allah ya siffata ka duka ka bambanta da shi da sauran mutane. duka abin da ya gaya mana mu wurin mu karatu ne muna kaunan Allah ya bar muna su biyun nan Allah ya bar muna su ya ƙara ma rayuwarsu albarka yadda ya musu madadi tsarkakan zuciyansu Allah ya samu mamu mamu ɗiba daga wurin barkan da Allah ya zuba musu har suka kai wanga shekarun nan mu kuma Allah Allah ya bamu yanda Allah ya kiyaye su suna suna ɗan samarin su hasu kai haka mu ma Allah ya kiyaye mu zamiyan dan duka dake damun matasan zamani duka Allah ya kiyaye amin kuna ganin girmamawa tsakanin Sheikh Malam Racha da, da Chief Imam to wannan karatu mu daga wurin mu matasa shine mu mu dinga girmama juna mu dinga shauƙin juna wanda wannan ne zamu iya mu kai ga matuƙa sannan kuma mu kama Allah mutane biyun nan mutane ne sun kama Allah kama Allah da sun kai she suka rabu da komai wannan ne dalilin suna kana ganin suna cikin kwanci hankali gaya Allahu akbar ba su cikin damuwa ba su da kyau ba su cikin damuwa don duniya bai dame su ba to mu irin wannan muke neman mu tafiya muke muke neman mu yi kuma Allah ya muna hakan nan wannan bankwana suka zo suka zo su yi ina son ku ja baya ku kyale su Eh, ku ja bayan dinnan ku kyale su malam ya gama tukunan